a dangane da hakan ne sai na ji ta bakin tsohon shugaban najeriya chief olusegun obasanjo da kuma wasu jigajigan 'yan siyasar jihar ga abin da suke cewa gwamna yana yi yaki sosai a nan aikin shi aikin shi ya kyau ni na keshe shi da kuma shakara ashirin ko gombe ya yi gaba amma yanzu samu yi shirya gombe kara shi gaba ya fi na da na da shau ka duba ashirin da muka yi a jiha mun sami da dama kowane bangare daga turan jihohi waɗanda suka riga mu samu kawo makwabtan ka duba su gombe ta fi su ci gaba kwarai kwarai to wannan abin mu gode wa allah ne kuma harkokin kasuwanci alhamdulillah daman gombe an san ta kasuwanci da noma to duka wannan an sami bunkasan tattalin arziki da kuma bangare gaba daya sunana faruk ba musa sarkin arewan gombe duk wanda zai zo a matsayin shugaba a gombe hmm. a gaba dole ya zanto iya shirye da abu biyu zuwa uku na daya ya zanto yana da tunanin wayayyen kai wanda yake zai kai gombe matsayin da lagos take sannan na biyu mutum talakan gombe iya cikin talauci talauci ba abun da mutumin gombe ya roƙa kansa bane saboda haka duk wanda zai sake zuwa ya tabbatar fa zai kawo wa talakan gombe ci gaba da arziki suna na shafiu idris shugaban matasa na jam'iyyar apc na anguwan hero gana mun ga abubuwa da dama mun ji daɗi kuma mun yi murna kamar yadda aka zo aka yi wannan abubuwa muka gani a idonmu gombe state ta samu ci gaba ta fannoni daban-daban matasa abun da matashi ya kamata ya mai da hankali da shi karatu to wannan abubuwa an kawo gwamna ya zo ya waɗansu makarantu duka da haraka dai ta farfaɗo da bangaren ilimi sunana barisa abdullahi jalo fatana shine mu bar faɗan cikin gida koma siyasan tarayya mu kato wa gombe abubuwan da ya cancance ta dukkanmu mu 'yan siyasa da muke kowa yana magana a kan ƙin ɗan uwansa gwamnan gombe ibrahim hassan dan kwambo a madadin sauran gwamnonin da suka mulki jihar ya yi waiwaye a dan tafiya na tashi tsaye a madadin sauran gwamnoni guda hudu nan na ce ya kamata yau mu binciki kanmu mu ga ko abin da muka yi daga kan group captain oji mai murabus zuwa kai na talban gombe abin da aka yi ma'ana daga abin da oji ya yi wanda na lissafa su daga abin da inuwa bawa ya yi wanda na lissafa su daga wanda eh, abubakar abu hashidu ya yi wanda na lissafa su daga wanda sarkin Yaki alhaji muhammadu danjuma goje na lissafa an da ya kirkiro jihar gombe ne daga jihar bauchi a ranar 1 ga watan oktoban 1996 a zamanin mulkin marigayi sani abacha inda gwamnonin sojoji guda biyu da kuma na farar hula suka mulki jihar abdulhamid muhammad muna amurka daga gombe a nigeria